صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan rana ta biyar ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da takwas wadda sai daidai da ranar 29 ga watan 7 shekara ta 2017 ta miladiya yau insha Allah muke dawowa karatunmu na tafsirin alkur'ani da muke a wannan masallaci na alkur'an mai albarka za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin ramadan a cikin suratul an'am wannan shine ina ga darasi na uku kenan ko a cikin tafsirin wannan sura mai albarka yau za mu tashi aya ta goma sha uku insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم نعم. الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم نعم الله ya وله ما سكن في الليل والنهار wan nahar abin da ya nutsu fillaili a cikin dare wannan har da kuma a cikin rana na Allah ne shi kadai wa huwa sami'ul alim kuma shi Allah shine mai isa matuƙa wajen jin dukkan abin da ake fata kuma shine mai isa matuƙa wajen sanin komai da komai bayan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mallakarsa ga abin da wuri ya kewaye shi ne kulle ma fi samawati wal ka ce da su abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa na waye la ka ce na Allah ne wato kada ka jira su ba da jawabi domin makasudin taqrir to kun ga wannan ya haka dukkan abin da wuri ya kewaye domin duk dai abin da sama da kasa su ne abin da ake da halittar Allah ga baki ɗaya sama da ƙasa ne da abin da ke cikinta to abin da duk ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne shi kadai kun ga ya haɗa duk abin da wuri ya kewaye shi wannan kuma ya haɗa duk abin da zamani ya kewaye shi walahu ma sakana kana layli wannan nahar amma sai aka yi amfani da kalmar sukun wadda as-sukun tana da ma'ana guda biyu as-sukun shine wato kasancewa a mutum ya kasance a masaukinsa wajen da Allah ya yi masa yake tattaruwa ya kasance a ciki kuma a sukun tana zuwa da ma'ana rashin motsi wato wajen da uh, uh, nutsuwa da rashin motsi a maimakon harka to abinda duk ya nutsu a makwancinsa a mazauninsa to na Allah ne ko da daddare ko da rana to nutsuwar tana nuna kan tana nuna kuyarsa ni yayin da ya yi zamanto a cikin nutsuwa sai ya yi motsi ma za ka san shi amma yayin da yake a nutse ba ka san shi ba tunda baya motsi ballantana wanda ba shi da wanda yake ba shi da gani ko kuma ba shi da ji mai kaifi ko kuma ba shi da sani har ya san shi saboda haka tamkar Allah yana cewa a wannan abin da ya kuya a dare da rana din na Allah ne saboda haka ya nuna cewa har abin da ba sani ba ko ba yadda za a yi ku sanin sa na halittun Allah duk na sani to wannan tabbatar da kamalar mulkin Allah jalla wa'ala sannan kuma Allah ya ce wa huwa sami'ul alim ya zaɓi waɗannan sifofi nasa jalla wa'ala domin nuna wato cikar iliminsa shine mai ji ga dukkan abinda ga dukkan abinda za a ji Allah mai ji ne gare shi kuma mutum ya san cewa jin sa kafiri ne to amma jin Allah yana jin duk wani abu wanda yake min shi an yi kuma. abinda duk za a ji to Allah yana jin sa ka duba yanda Aisha radiyallahu anha take cewa subhanallazi wasi'a sam'uhu al aqwa sarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya haɗa dukkan sauti ta ce ina mai wadda ake mata zihari da ta zo tana kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ba na jin abin da take faɗa tsakanina da ita labule ne ba na jin abin da take faɗa amma Allah ya saukar da aya qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji zancen wanda ta zo tana muhawara da kai akan sha'anin mijinta shine Aisha take nuna take istishhadi da wannan akan kamalan wato jin Allah jalla wa ala wanda yake nuna cikakken saninsa to jin Allah jalla wa ala a ji iri biyu ne akwai ji wanda yake a akwai ji wanda yake na jin addu'a wato ji na karama yana jin addu'a bi ma'ana yana amsawa yana amsawa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ka karba daga gare mu kai ne ji ne ga abin da muke faɗa masani ne da abin da muke yi annabi ibrahim sai ta yi tawassuli da wannan sifa bi ma'ana Allah yana ji kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa inni innani ma'akuma asma'u wa ara ni ina tare da ku ina ji ina gani to wannan ji ji na Allah ne da yake yi ma da yake da yake jin addu'o'in ba wato addu'o'in bayinsa yake jin addu'o'in bayinsa yayin da suke kiranka jalla wa'ala yake amsa musu to sannan ji na biyu kuma ji na kamalar ilimi wato dukkan wani abu a bayan kasa, Allah maɗaukakin sarki dukkan wani abu a cikin halitta Allah yana jin sa jin Allah ya kewaye komai da duk wani abu wanda yake min sha'ani an yi kuma to sannan kuma ya sifanta kansa da sifar cikakken ilimi dukkanin su zo da sigar mubalaga a larabci fa'il yana nufin wato isa matuƙa wajen sifantuwa da wannan saboda haka ya Allah ya isa matuƙa wajen sifantuwa da sifar ji ya kuma isa matuƙa wajen sifantuwa da sifar sani na ce kul a gairar Allah waliya ka ce shin wani Allah zan rika ya zamanto majibinci ubangiji majibinci fatir samawati wal ard shi ko Allah shine mai kagen halittar samai da ƙasa wa huwa yut'im kuma shine yake ciyarwa wala yut'am ba a ciyar da shi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kace ni an umarce ni da mu kasance farkon wanda ya mika wuya ga Allah wala takunanna minal mushriki kuma kada ka kuskura ka kasance daga cikin mushrikai wannan ita ce kun ta biyu waɗanda aka muka ambata a karatunmu na ƙarshe kafin ramadan a faɗin Allah ta'ala ayat da muka karanta kul liman ma fi samawati wal ard cewa waɗannan kul qul da suka zo guda goma dukkaninsu suna tabbatar da kaɗaituwar Allah da gaskiyar manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake tanana ta ake tanana ta domin aka ce ka faɗa ka faɗa abu ce ne da su ba a faɗi kawai abun ba wannan ya fi ƙarfafawa wato abin yana da muhimmanci shi yasa ma aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi wato yayye kuwa ya shelanta to aka ce qul liman ma fi qul a ghayra allahi attakhidhu waliya kace wani Allah zan rika wali wato majibinci wannan istidlali ne da tauhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya bayan Allah ta'ala ya ce abinda yake cikin cikin abinda dukkan guri ya kunsa na Allah ne da kuma dukkan abinda lokaci ya kunsa na Allah ne to Allah da yake shine mai mulki mai tasarrufi mai halitta mai mulki mai tasarrufi ya mallaki dukkan waɗannan abubuwan to wani shi ne za a bauta ma wani Allah shi ne za a je cancanci a bauta ma shi ya sa ta ga ayar sai ta ce waliya ba ta ce kul a قل أتخذ waliyan gairar lahi ba saboda maksudi so ake yi a nuna cewar wani Allah ake cancanci wannan ba kamar ka ce ne a zaidan barabtahu yanzu zaidu ka doka yayin da ake ganin cewa zaidu suna mai isa ne mai kyauta ne mai biyayya ne mai da'a ne aka ce ya dake shi kaga ana cewa yanzu zaidu wanda ya cancanci ka girmama shi shi ka daka kaga inkarin akan dukan zaidu ne ba kana tambaya bane an daki zaidu ko ba a daki zaidu ba in kace a barabta zaidan ka doki zaidu kaga ana shakka kai ne ka dake shi ko ba kai ne ka dake shi ba amma in ka ce a zaidan barabta yanzu zaidu ka doka to kaga nan da Allah ya ce a ghairar lahi astakhidu waliya yanzu wani Allah shine wali Allah da aka ce wa lahu ma sakana fil layli wan nahar qul liman ma fis samawati wal ard yanzu wannan sa shine za a dauke shi a majibinci me yake da shi me wace kudura yake da ita wani sani yake da shi wace sifa ta rububiya yake da ita bayan an yi taqririn rububiya, ar-rububiyya shine wato kaɗaituwar Allah a cikin aikinsa na shi Allah ne to bayan an ce wannan kaɗaituwar Allah a nan take take wajabta kaɗaituwar Allah a cikin bautarsa, a cikin aikin da bayi za su Allah to shine Allah ta'ala yake ta gaya musu shin wani Allah zan roƙa ya zamanto wali alwali shine annasir majibici wanda ake jibintar ka kake mai da dukkan al'amarin sa gare ka kake neman taimakon sa kake lasu a wato dukkan wani abu naka gare shi kake komawa daga wani abu ya taso shine mafita daga nan ne aka samu alhalif wanda idan mutum wanda larabawa saboda irin abin da ke tsakanin su na yaƙe-yaƙe idan ko ya zo cikin wata ƙabila to sai ya samu wani babba wanda ake ganin sa wato wanda ake ganin sa shugaba ne da babu wanda zai iya taɓa shi sai ya ce ya shiga cikin alkawarin kariya da shi ya zama to shi ne waliyinsa shi ne halifansa shi ne waliyinsa shi ne mai kare shi ne majikincinsa to wani ne za wato su mushrikai sun ɗauki gumaka su ne auliya su ne majalisarsu su ne suke biya musu bukatarsu su ne suke mallakar cuta da amfani a gare su a riyawarsu su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah sai Allah maɗaukakin sarki bayan ya tabbatar da waɗannan sifofi nasa na rububiya na cikar mulki da cikar sani sai ce yanzu wani wannan Allah shi zan zuka ya zama to shine majibinci na sai ya su sifanta shi da cewa fatirin samawa ce ardh shi kuma Allah din nan shi ne fatir samawa wal ard me wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa ibn abbas yana cewa ban taɓa sanin ma'anar fatir ba sai da na ga larabawa na ƙauye su suna jayayya suka zo suka same ni akan suna jayayya akan rijiya wannan yana cewa ana fatartuha wani yana cewa ana fatartuha ni na fara haƙarta, ɗaya ma yana cewa ni na fara hakarta yace sai na san ma'anar fatir fatir wanda ya fara yi wato Allah ba ya je ya gano wata saman da ƙasa bane an yi a wani waje ya zo ya koya ya zo ne yanzu kaga duk abin da mutum zai yi duk abin da mutum zai yi sai dai ya koyi na Allah Allah ya yi tsuntsu sai ya koyi yadda tsuntsu yake da fuka-fukinsa sai ya yi jirgin sama Allah ya yi agwagwa sai ya ga yadda agwagwa take sai ya jirgin ruwa duk wani abu da mutum zai yi mutum ba fasiru bane ba fasiru bane sai dai ya koyi na Allah ya koyi abin da Allah ya yi sannan ya yi to Allah kuwa shi ne alfasir mai ƙagar halitta ba tare da ya gani a wani waje ya koyo ba ya zobe, inda ya gani a wani waje to ya zamanto akwai wani Allah ba shi ba to sai ake ta ganin wajen shi yasa Allah da kansa ma yake fa runi ma za khalaqa alladhina min duni ku nuna min abinda wanda ba Allah bai halitta in akwai na wani a nuna to shine munasabar ambatan fatirin samawati wal ard sannan sifa ta biyu wa huwa yut'imu shine yake ciyarwa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ciyarwa anan ana nufin azurtawa Allah shi ne yake azurtawa kaga ba a faɗi muta'allikin ba ai ne yake shine mai ciyarwa wato shi ne mai azurtawa duk wani abu wanda yake bukatar arziki to Allah ne yake azurta shi wala yut'am shi ko ba a ciyar da shi domin aka ciyar da shi ya zama to ba Allah ba ya zama to mabukaci shi ko Allah ya ke a shi ko Allah ya ke subhanahu huwal ghani sarki ya tabbata a gare shi shine mawadaci da kansa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba na nufin wani arziki daga wajensu kuma ba na nufin su ciyar da ni Allah maɗaukakin sarki ba zai sa abin ba shi yasa yayin da Allah zai nafayin sifar allanta daga annabi Isa da sayyidatuna Maryam sai ce kana ya kula ni sun kasance suna cin abinci domin wanda yake cin abinci ya zama to mabukaci yana buƙatar abincin domin rayuwa to in kuma bukaci ne wannan abin da yake bukata ya mayar da shi ƙarƙashinsa, domin duk abin da kake bukata bukatarsa dole sai da shi ta zama to kasa da shi to in akwai wani abu da dukkan wanda yake bukatar wani abu bai zama to Allah ba domin in yana bukatar wani abu wannan da yake bukatar ka ya shi to Allah ya ce wa huwa yut'im wa la yut'am wannan ita ce qira'a sab'iyya yut'am wadansu sun karanta ta wa la yut'am baya ci shi ne yake ciyarwa amma shi baya ci duk dai su ɗaya wala lut'am ba a ciyar da shi shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin hadisul qudusi yake cewa da mutane da aljanu za su haɗu su zamanto sun fi kowa tsoron Allah wannan ba zai ƙara min komai a cikin mulki na ba ba za a ce za a ana ibada nan da ake yin aka haɗu aka haɗu aka yi ta wannan ita ce ta ita ce za ta taimaka ma Allah ko ita ce Allah yake bukata ba zai yi ba kul inni umirtu kun ga kulta uku kenan ko kul inni umirtu ka ce ni an umarce ni an akuna awwala man aslam na kasance farkon wanda ya mika wuya wato farkon wanda ya mika wuya ga Allah a cikin wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya musulunta domin dukkan wani umarni na Allah shine farkon wanda zai a cikin wannan akwai ishara da cewar addininsa wato addininsa da yake bi na musulunci addinin annabi ibrahim ne don shi ne addinin musulunci shi ne addinin miƙa wuya ga Allah addinin annabi isfala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin saboda haka ya nuna kan cewar shi ne farkon a cikin wannan al'umma wanda yake kan addinin annabi ibrahim kuma bayan an umarce shi da ya kasance kan addinin annabi ibrahim kuma aka ce masa wala ta na minal mushrikin kada ka taɓa zamantowa a cikin mushrikai wato kada kai musharar kada kai tarayya da su a cikin wani hali daga cikin halayen wannan nuna wato kada kai haɗu da su a cikin wani abu kada ka haɗu da su a cikin shirkar haɗuwa tare da mushrikai ya haɗa kai muwafaƙa da su a cikin aƙidarsu ko ka kasance tare da su wajen ibadarsu ko ku haɗu ku yi ibada tare kamar yadda suke cewa a bauta ma gumakan su shekara ɗaya su haɗu a bauta ma Allah shekara ɗaya kamar yadda yanzu ɗan wahadatul adiyan suke cewa masu haɗin waya a addini ɗaya to aka ce kada ka kada ka kuskure shi a ce aka kawo da nunu tauhid wala takunanna minal mushrikin kada ka zo kada ka kasance daga cikin mushrikai ta kowace hanya to akwai fawaid da dama a cikin wannan aya na farko dai akwai istidlali da tauhidin rububiyya wajen tabbatar da tauhidin uluhiyya dalili na hankali wato tadarruji na hankali ayoyi biyu da suka gabata kamar nuna wato a kudura Allah da mallakar Allah da komai da ilimin Allah wanda ya cancanci ya zamanto shine Allah to idan ku kun sallama shi yasa ta zo da kulli man ma fi kulli man ma fi samawati wal ardi kulli la kaga afwan wannan ita ce a ce kul ta hudu ta uku ce kulli man ma fi samawati wal ardi kulli la da tambayar da jawabin duk aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato kada ya saurari fa'a domin ba so ake su ba da amsa ba so ake wato sun sani domin ba su da wata amsa in ba haka ba kamar ne ka ce shin abin da ke cikin sammai da kasa na waye ba na Allah ba ne ke iya eh, na Allah ne ka ce na Allah ne kamar in ka in kuka kula wani lokacin kana hira da dijai ka ce shin waye sama ne ce ne Allah sai ya ce maka ce ne Allah wato shine istifham taqriri eh, in su ba su faɗa ba kai ka faɗa domin baka su bi tabbatar da wannan to bayan in tabbatar da wannan to natijar da za ta biyo baya shine to akwai wanda ya cancanci abota ma in ba mai wannan sifar ba babu to sannan aka ƙara bata waɗansu sifofinsa to sai kuma aka kawo dalili na biyu dalili sam'i shine umarni to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi wuya ga Allah ba kirkira ma kansa ba umarni ne na Allah ya zo masa kamar yadda aka umarci sauran annabawa ni an umarce ni da na zama to shi ni ne farkon wanda ya musulunta saboda haka kun ga ga dalilin hankali sannan ga dalilin sam'i to za mu ga kuma dalili na uku da zai zo a ayar da za ta zo gaba sannan a cikin wannan ayar akwai tabbatar da sunan alwali ga Allah a gairar lahi attaqidu waliyan daga cikin sunayen Allah akwai alwali wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu al-hamid wa huwa al-waliyyu al-hamid وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغ... عفوا هو الغني أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي الله شيني الولي مجد شي shine waliyu na hakika amma duk wani wanda ka ɗauka majibinci ba Allah ba to sai ya tona maka asiri lokacin da kake bukatarsa sai ka neme shi ka rasa yaya aka yi da shaidan Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru awliya'uhum a tagut at nan anan ash-shaytan shaytan shine waliyin shine waliyin kafirai yayin da yake suke bukatar ta sai ya gudu yace inni ara ma la tarawna inni akhafullah ina ganin abin da ba ku gani ni tsoron Allah ne to Allah ku shine al-wali shine majibinci to sannan a cikin wannan akwai tabbatar da sifar cewa Allah shine allazi yut'im wa huwa yut'im wa la yut'am a cikin hadisin Abu Dharr al-hadith al-qudsi yace ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum ya ku bayina dukkanin ku mai wata ne sai wanda na ciyar ku nemi in ciyar da ku sai in ciyar da ku ku nemi in ciyar da ku sai in ciyar da ku dan haka mutum ka nemi ciyarwa wajen Allah ma'ana ka nemi arziki wajen Allah sai Allah ya baka arziki domin sifar ka in kuma baka in baka in baka nema ba sai fushi da kai na'am sannan kasancewa wannan ayar ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya zama tun shine farkon wanda zai musulunta akwai fuska biyu fuska ta farko wanda zai ita ce mashhuriya a cikin wannan al'umma wanda yake nuna cewa duk wani umarni na Allah to zan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa rige wajen aiki da shi shi ya rike shi yafi kowa rige wajen yin aiki da shi wato ba zai zaman to tamkar eh, shi a eh, ah, tarbi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ne ba wai ya ce ayi shi kuma baya yi ba in ya ce shi ne farkon wanda zai wanda yake nuna isa matuƙa wajen gaskiya kuma haka ake son magadan annabawa su kasance malamai magada annabawa idan mutum ya ce a yi ya zama to shi ne farkon wanda za a yi fuska ta faru wadda ita wani ita ce mashuriyar fuska fuska ta biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne farkon wanda ya musulunta alal islam shi ɗaya a cikin halitta ishara ne ga lokacin da Allah ta'ala ya ce alastu bi rabbikum wato shi ne farkon wanda ya shaida akan cewar Allah shi ne ubangijinsa to waɗanda suka faɗi wannan fuska ta tafsiri suna ƙarfafa ta da faɗin Allah ta'ala a cikin suratul ahzab wa iz akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza ka ambata yayin da muka riki alƙawari daga annabawa daga gare ka sannan daga nuhu da ibrahim da musa da isa dan maryam kaga sai aka fara da shi tare da cewa annabi nuhu shine farkon manzanni amma sai aka fara da ambatonsa domin ishara da cewar shine farkon wanda ya ɗauki alkawarin Allah jalla wa ala saboda haka wannan fuskar ita ma in aka hada ta da tafsirin wannan ayar ita ma fuska ce wadda take tana da tana da wajihinta to ala ayi halin maqsudi dai shine annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda aka ambaci sauran annabawa su musulunta haka shi ma aka ambace shi haka shi ma aka umarce shi da musulunta kuma ma ya zamanto to shine farkon waɗanda za su musulunta sannan kuma a cikin wannan ayar akwai a gargaɗi a kan wato mutum ya tarayya da mushrikai a dukkan wani a kan wani abu wanda ya haɗa ya tarayya da su a cikin abin da yake banta da su na ayyukan addinin ballantana kuma akan itikadin su na shirka haka dalika ya hada mutum ya yi tarayya da su wajen yawaita taron yayin da suke taron su na ibada mutum ya je wajen yasa sayyidina umar yakan ce ku kiyayi zuwa wajen idin mushrikai domin fushin Allah yana sauka a wajen kun ga wannan mubalaga ne ita matuƙa wajen kada ka zamanto tare da mushrikai ta kowace daga cikin mushrikai ta kowace hanya to sannan Allah ya ce kul inni akhafu in afaitu rabbi ta kenan ta hudu kenan ko eh ta hudu ka ce a'a ta biyar ta biyar qul inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin adid ka ce ni ina jin tsoro idan na saba ma ubangiji na ni idan ina jin tsoron idan na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azabar rana mai girma ita ce ranar alkiyama wannan ishara ne gare su da kan cewar su sun saba ma umarnin Allah wato abin ni an umarce ni da zamanto ni ne farkon wanda na musulunta kuma kan zamanto cikin mushrikai domin shirka tana warware musulunta ga Allah to kuma ina jin tsoron idan na saba ma umarnin Allah in nayi shirka na saba ma umarnin Allah in ko na saba ma umarnin Allah to ina jin tsoron azaba azabar rana mai girma an kira ranar alkiyama rana mai girma irin yadda larabawa suke da sunan wato ambatan ranakun tashin hankali da masifa ke mata ranar kaza ranar kaza kamar yawmul buga ranar yakin buga da aka karkashe yakin da ya faru tsakanin al'aus wal hazrat da aka karkashe mutane masu yawa haka zalika ana cewa an kira ranar badar yawmal furqani yawmal taqal jama'a wannan ga musulmi rana ce mai girma amma ga kafirai fa ranar da duk manyan su suka tsari, saboda kan aka ce rana wato ranar yakin kaza wato ranar da aka yi bulaliya aka zo aka karkashe na kisa aka ribanta na ribantawa wato aka mayar da aka mayar da wasu bayi a kwace ganima ranar bakin ciki ranar da kullun idan aka yi juyayin ka hankali zai tashi to sai aka kira ranar alkiyama wannan rana wato ranar tashin hankali domin ranar rana ce wadda take wato rana ce mai tsanani rana ce mai tsanani ga wanda suka saba ma Allah alal kafiri na zairu ya fiye فإذا نفخ في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير idan aka hura a cikin kaho, wannan rana ce rana ce mai wahala mai tsanani ga kafirai babu sauki to an kira ta sai aka kira ta yawon abin ba a kira wannan ya fi mubalaga bisa a kirawo fa inni aka a ce in afaitu rabbi azaban azima a ce azaba mai girma wanne ne yafi muba wannan yafi mubalaga a ce azabar rana mai girma wato ranar da ba a manta ta yafi balaga duka a ce azaba mai girma kamar a a kisar annabi shu'aib da Allah ta'ala yake fakaddabuhu fa akhadahum azabu yawmin dhulla innahu kana azaba yawmin azim suka karyata shi sai azabar ranar girgije ta same shi me ke ce azabar ranar girgije azabar rana ce mai girma ba a ce azaba mai girma ba sai aka ce azabar rana ce mai girma wato ba a mantawa da wannan rana ya kuma balaga bisa ka ce ka sifanta azabar kawai ka sifanta ranar da girma sannan ka danganta azabar ga ranar ya kuma balaga bisa ka sifanta azabar da girma wannan wajihin ibn ashur ya kyautata bayani a cikinsa a cikin tafsirin afwan abu hayyan a cikin al-bahr al-muhit ya kyautata bayani a wajen a wajen wannan da yake nuna ya race abin da irin yadda suke a tarihin larabawa yadda ranaku suke da girma a wajen su don ba a manta su domin abin da yake faruwa idan duk ranar da suka irin wannan ta faru haka za a rika hikayarsa a cikin waƙoƙi a cikin labarurruka a cikin tatsuniyoyi ba za a ta mantawa da ita ba saboda girmanta to wannan ita ce fuska ta uku kun ga na farko da, wato dalilin farko akan tauhidi shine tauhidin rububiyya dalili na biyu shine cewa hanyar umarnin Allah ne hanya annabi Ibrahim dalili na uku tsoron azabar Allah cewar rashin tauhidi saban Allah ne saban Allah kuma Allah baya kyalewa sannan Allah ya ce ah, inni akhafu in asaitu rabbi sannan da Allah ta'ala yake inni akhafu in asaitu rabbi ni ina jin tsoron idan na saba ma ubangiji na bai ce in na saba ma Allah bai ce in na saba ma ubangiji na dan ya nuna cewar wanda yake ubangiji ma'ana ya halicce ka mamallakin ka yake kula da kai domin ma'anar rabu mai kula mai kulawa da kai ubangijinka ya cancanta ka saba maka bai cancanta ba saboda rabbunka ne ubangijinka ne majibincinka shi yasa maimakon a ce in yace in aka ce in yi a akhafu in asaitullah ka nisan ka shi ina jin tsoron in na saba ma Allah ka nisanta abin amma an kace in inni da aka ce in a akhafu in a asaitu rabbi ni ina jin tsoron in na saba ma ubangiji na wato ubangiji na mai kulawa da ni mai kyautata mu sannan in saba masa to hakika dukkan wato hakika saba ma ubangiji to abun tsoro ne domin na farko dai bayan bai dace da wato karinci bai dace da halacci na bawa ba to sannan kuma shi ubangijin ba ubangiji ne wanda an saba masa ake tafiya a sallan ba akwai akwai akwai to sannan Allah yake man yusraf anhu yawma idin faqad rahiba wanda duk aka tunkuɗe azaba daga gabarinsa a wannan rana wato wannan ranar mai girma faqad rahima lallai hakika babu shakka ya ji kansa wa zalika al-fawz al-azim wannan wato tunkuɗe azaba tare da wannan rahama da aka ambata shine wato al mubin rabo wanda yake mabayyani ai bayyananne ma'ana al-mubin bi ma'ana bayyin ko kuma almubin bi ma'ana mu almubin wato wato rabo wanda yake a bayyane babu wanda zai shakkarsa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad fa, wanda duk aka wanda duk aka nisan aka bambaro shi aka fitar da shi aka nisantar da shi daga wuta wannan ya samu rabo ya tsira dan shi ne za a ga tsiran na alkiyama yayi ba waɗanda za su san girman wannan tsirar sai wanda suke a cikin arafatu wanda suke cikin a wannan farfajiya to shi yasa aka kira shi rabo wanda yake mabayyani domin kowa zai gani ala ru'usul khala'iq saboda yan aljanna yayin da suke shiga aljanna akan idan yan wuta za su shiga akan idan yan suna ganin su suna shiga bal har za a nuna mai yan wuta ma cewa kaga da ta yi imani ga inda za su zauna a nuna masa gidan amma saboda ba ka yi imani ba kana cikin nan to wannan shine zai sa mutum ya gane cewar wanda duk aka tunkuɗe masa shiga azaba aka haɗa shi da gidan rahama hakika ya samu rabu Allah ka ba mu na'am sannan Allah ya ce wa in yamsaka Allahu bi durri idan Allah ya gama ka da bala'i shine kamar rashin lafiya ko talauci abdurru shine dukkan abin da yake ɓata halin mutum a jikinsa ko a waninsa fala kashifa lahu illa to babu mu yayewa gare shi illa huwa shi, sai shi wa in yamsaka bi khairin idan kuma ya gama ka da alheri fa huwa ala kulli shay'in qadir to shi ne iko ne bisa komai ai fala rad da fadlihi bab mai iya kawar da falalarsa kamar yadda yake a cikin surati yunus fa huwa ala kulli shay'in qadir ishara ne ga jawabin amma jawabin na wa in yamsaka bi khairin idan kuma ya same ka da alheri to fala radda li fadli babu mai iya tunkuɗe falalarsa wa huwa ala kulli shay'in qadir a cikin kowanne ni iko ne jifa komai yayin da ya same ka da yayin da yayin da mummunan yayin da ya gama ka da bala'i ya yaye maka to ni iko ne jifa wannan yayin da ya gama ka da alkhairi wani ya to bai ita ya tunkuɗa wannan alkhairin ba dole sai ya tabbata ni iko ne shi ne iko ne jifa komai to wannan shine yake tabbatar da kadaituwar Allah akan wato cutarwa da kawo amfani gama mutum da cuta ko gama mutum da amfani yalla ne kaɗai yake da wannan ikon shi yasa annabawa a shi yasa Allah a cikin alkur'ani ya yawanta sifanta wato gumata da kan cewar ba sa mallakar a wato cutarwa ko amfanarwa a ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum mata lima ta'buduna min dunillah kamar da annabi Ibrahim ya ce kuna bauta ma wani Allah wanda ba sa amfa ba su da ikon amfanar da ku komai ko ba za ba su da ikon cutar da ku da komai tir da ku da abin da kuke bauta ma ba Allah ba to wanda ya kaɗai yake da ikon cutarwa da amfanarwa shine Allah wannan mata daga cikin sifar rububiya saboda haka daga ƙara ƙarfafa wato wajarcin kaɗai ta Allah da bauta wajarcin tauhidin uluhiyya bisa dalilan tauhidin Rububiya. domin dukkan wata sifa ta Allah wadda take kaɗai ta Allah a cikin ayyukanta, ita ce take tabbatar da rububiyarsa to kuma tana wajabta mana tana kai mu zuwa ga cewar to Allah shi kaɗai ya cancanci bauta to sannan kuma ya ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, kuma shi Allah shine al-qahir wato mai rinjaye wato mai galaba mai tilasta ma bayansa su kaskantu gare shi yi abin da ya hukunta musu ko sun so ko sun ki shi ne ma'anar alfahar alfahar wato wato alfahar ya haɗa abubuwa guda biyu التغليب والتغليب rinjaye da kaskantarwa rinjaye da kaskantarwa Allah ya yi rinjaye akan kowa kuma kowa makaskanci ne ga al'amarin Allah fauka ibadihi a saman bayinsa bayi a nan yana nufin dukkan bayi fauƙiya kuma da anan wajen fauƙiya iri biyu ce fauƙiya ta makana da fauƙiya ta makana fauƙiya ta makana wato Allah yana mai rinjaye ne mai rinjaye mai galaba ne a saman bayinsa wato yana sama da su a martaba suna ƙarƙashinsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangane da wannan fauƙiyar ita ce ta makana ta matsayi wato Allah yana sama da su a matsira yana sama da a matsayi da ya sanya shi rinjaye a su, kamar yadda Allah ya ambata dangane da fir'auna da mutanensa suka ce wa inna fawqahum qahirun kuma mu za mu zama su sama da su mun yi galaba a kansu muna rinja masu rinjaye a kansu suna ƙarƙashin mu da su bayi to fauqiyar da ake nufi a nan wajen ta makana ce to amma haka zalika kuma Allah yana burbushin bayinsa yana saman bayinsa bi ma'ana yana saman al'arshi yana saman al'arshi domin dukkan halittar Allah dukkan halittar Allah suna ƙarƙashinsa. ba wannan ba yi ma Allah jiha wato ba cewar an ce an yi ma Allah wuri bigire ba a'a sifa ce ta Allah domin abin da yake saman al'arshi ai ba zancen bigire bigire abin da yake karkashin al'arshi shine zaka ce akwai gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa da sauran amma abin da aka ce wajen halitta babu abin da yake wajen halittar Allah saman al'arshi sai Allah jalla wa ala to shine wa huwa al-qahir to saboda haka wani ke ta tabbatar da fauqiyya ke biyu al-fauqiyya al-makaniyya yana saman al'arshi shi yasa zaka ga wato bayi idan abu ya taso musu sai tsaga hannunsu zuwa sama zuwa ga Allah sun fuskanci shi kuma Allah ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum fuskoki suka yi kaskanci suna jin su ya kafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su da yake burgut da yake sama da su to wannan ta tabbatar da rijayen Allah da cikar kudrarsa akan bayinsa ibadihi anan ya ya haɗa dukkan halittarsa domin al'ibad yana nufin ya takan zo da ma'ana khassa da kuma ma'ana amma ma'ana khassa ita ce a wato a keɓantacciyar ma'ana ta bayan Allah waɗanda yake so shi ne kamar yadda Allah ya ce wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi hauna bayan ar-rahman yana nufin bayan ta keɓanta su muminai sannan kuma akwai ubudiyya ta wato akhas to kuma ta khasatul khassa ita ce ubudiyar manzanni ubudiyar manzanni kamar yadda inda Allah ta'ala yake subhanallazi asra bi abdihi layla innahu kana abdan shakura yake dangane da annabi Musa yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu kaga aka ambaci al-rusul saboda matsayin su ne a cikin bayin Allah ma su ke su ne to nan sauran gama garin mutane kuma al'ibada al'ubudiyya al'amma ta kowa da kowa in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk abin da ke cikin sama da ƙasa zai zo ma Allah madaukaki ar-rahmanu a matsayin bawa kowa bawa Allah to Allah ya yi rinjaye fauka ibadi Allah ya sa ka kai kanka gaji wannan rinjayen a kanka kai kanka za ka san an fi ka ana da iko a kanka ana da iko a kanka wata ran kawai kaga Allah ya rike kafa ka kasa tafiya har ƙananan yara sun ka cewa la kun gawa abba mu bai iya tafiya ba <laughs> yaran sai dauka bai iya tafiya ba saboda yana ɗingishi Allah ya kwace ƙudurar abinda ka iya Allah ya hana ka girma ya zo maka ka manta abinda ka sani gashi ka sani kai kokarin ka tana ka wa huwa al-qahiru fawqa ibadi ya sa maka rashin lafiya kana gani da abinda kake iyayen duka ka gagara ka maka kasin ya sa maka bukata da ka fi karfinta ya hana maka halin kana gani ta ga ya gagare ka wa huwa al-qahiru fawqa ibadi to wannan tana daga cikin abin da yake lallai yake sanya shi lallai lallai tabbas ta sallama ma Allah da bauta duk waɗannan sifofi ne na rububiyya wa huwa al al khabir kuma shi Allah shine gwani al-hakim bi ma'ana al-muhkim mai kyautata al'amari kyautata al'amarin Allah shine duk abin da Allah yayi ba za ka ce ina ma dai da haka ake ba Allah ya yi mutum da ido biyu ka ka ina ma dai da mutum an yi masa ido hudu ba ga ana yin mota ba yanzu aka yi mota da headlamps kuma sai ai ta kasa din nan haka ka ina ma dai da a ce mutum da ake masa ido biyu a nan kuma a yi waɗansu a nan wajen eh? ba za su kyau ba ba za ka taɓa wato mata rafi halittar Rahmanu rahmani min tafawo ba za ka taɓa ganin fifiko a cikin halittar ar-rahman ba ka ce da dai Allah ya da dai haka aka yi mage da dai haka aka yi mutum da dai haka aka yi bishiya da a ce yadda muke rayuwa a cikin sararin samaniya da dai a ce a cikin ruwa aka yi rayuwa ga baki ɗaya ba zama to duk a ruwa miki ba za ka taɓa yin ba za ka taɓa ganin wani abu na wato tawaya a cikin halittar a shine alhakim ai almuhsin mai kyautata abin da yi alhabir mai cikakken sani habara bi ma'anin babi nasara a shine abin da ya hada wato sani da kuma tajriba wato ya sani sani wanda yake mai isa matuƙa saboda wato ya san ba zai taɓa ka san a yanzu idan mutum mutumin da yake da sani amma kuma bai yi gogayya ba mutumin da yake da sani bai yi gogayya ba yana da tawaya a cikin sanin da nasa shi sa ake danka ɗalibi komai hazaƙarsa a hannun profesa don ya koya masa yadda zai duk da ya san abin da profesan ya sani wataƙila ma ya ma fi sanin abubuwa sababbi amma saboda ya fi shi ƙwarewa idan ya yi idan ya tuntuɓe zai da shi saboda ne saboda gogayya to alhabir kenan to ba a wanda duk wannan sifar sifofinan guda biyu alhikmatu wal khibra wato gwaninta wajen aiki hikima shine suka sanya komai a bukalinsa ya zo ne a bisa cikakken ilimi ya zo ne a bisa cikakken ilimi ilimi wanda yake na ɓoyayyen abubuwa wanda yake sai an yi maka bayani kake ce to ashe haka ne sai ka girgirce wala yunabbiuka mithlu khabir shine idan ake maka bayani kake ce to sai ka girgiza kai shine yanzu abin da ake ta in aka in ana karanta physics da su biology din nan da su geography da su geology ake to ashe haka ne ashe shi yasa dutse in ya tafi sama yake wo kasa ashe shi yasa kaza ashe shi yasa kaza wala yunabbiuka mithlu khabir to haka ilimin Allah jalla wa ala yake to alkhibra ilimin Allah mai cikakke shine yake nuni ya zuwa ga tabbatar da sifarsa ta gwaninta don ba wanda zai iya yin gwaninta ba wanda zai iya wannan gwaninta sai ne cikakken ilimi to duba duk abin da ake ta yi ana musun Allah amma kuma duk abin da ake ta yi kokari ake a gano me yayi kokari ake a gano me yayi shine fakkara shine fa ilimi duk ilimin da ake takawa da shi kokari ake a gano a tsirar na abubuwan da Allah ta'ala yi na وأوحي إلي هذا القرآن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء وإنني بريء مما تشركون الذين Allah ya ce ƙul ayyu shay'in akbaru shahada ka ce wani abu ne ya fi girma wajen shaida wato wace shaida ce ta fi girma kulillah shi ne Allah wato Allah shi ne kowa girman shaida shahidun baini wa bainakum to shine mai shaida tsakani na ku wa uhiya ilayya hadha alquran kuma an yi wahayin wannan alqur'ani ya zuwa gare ni li unzirakum bihi domin in gargade ku da shi alqur'anin wa man balag kuma in gargade duk wanda alqur'anin ya rikita a innakum latashhaduna anna ma'a allahi alihatan ukhra to yanzu ku kuna shaida cewar akwai iyayen giji tare da Allah Wa akwai iyayen giji daban tare da Allah qul la ashhad kace ni ba na shaida haka qul inna ma huwa ilahu wahid kace abun ba kace sha'anin shine Allah shi ne abin bauta guda ɗaya shi shi ne ilahun wahid abin bauta guda ɗaya wa inna ni bari'un mimma tushrikun kuma ni hakika mai barranta ne daga abin da kuke yin shirka da shi alladina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su ilimin littafi ya arifunahu suna sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya arifuna abna'ahum kamar yadda suke sanin ƴaƴansu alladina khasiru anfusahum amma waɗanda suka tabar da kawukansu fahim la yu'minun to su kam su ba ka imani an ce wannan ayar kamar yadda wahidi ya ambato ya ambata an saukar da ita ne yayin da mushrike suka zo suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye zai maka shaida cewar abin da ka zo da shi gaskiya ne domin mun tambayi yahudawa mun tambayi nasara kuma su ne masu karanta littafi su ne masu ilimi sun ce su ba san wannan abin da ka zo da shi ba tauhidin nan da ka zo da shi su ba san shi ba wannan abu ne wanda kai ka faru to waye zai maka shaida suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan ayat ka ce musu in sun tambaye ka waye zai maka shaida ka ce to waye fi waye fi kowa girman shaida wace shaida ce ta fi girma ta fi ƙarfi ta fi adalci ta fi gwani wato ta fi tabbatar da haƙƙi to kar ka jira masu amsa maka ka gaya musu Allah ne Allah ne akbaru shahi ba shi sa kuke ba shi sa kowa yake rantsewa ba idan ka zo ko kana da shaida guda daya in aka ci in kai rantsuwa sai a hada da wannan rantsuwar a baka haƙƙi wani lokaci ma rantsuwar kawai za ka a tabbatar maka da haƙƙi saboda an yarda cewar ka sa Allah shaida kana ganin girman Allah domin Allah shi ne ya fi kowa shaida shaida ta ita ce shaida to sai Allah ya ce ulillah ka ce Allah ai shi ne Allah ko kuma Allahu akbaru shahada Allahu akbaru shahada Allah shi ne mafi girma a wajen shaida shahidun baini wa bainakum to dan haka kuwa shi ne shaida tsakanina da ku wannan wahidi ne ban tsoro ne Allah shaida Allah ita tafi kowa to shi Allah shi na sa shaida tsakanina da ku cewa abinda nake faɗa gaskiya ne kuma ku kun ƙaryata ni kuma kukun ni Allah ne ya aiko ni kuma kukun ce ba Allah ne ya aiko ni ba to Allah ne shaida ta na da to Allah ya yi ma sallallahu alaihi wa sallam shaida lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal mala'ikatu yashhadu wa kafa billahi shahida sai dai Allah shi ya yi shaida ga abin da ya saukar maka ya saukar maka da shi da ilimin ka ko mala'iku ma sun yi shaida to kuma shaidar Allah ma ta isa waka fa billahi shahida akwai in aka ce Allah yake da baki kenan ba to sannan Allah yake to ka gaya muku an yi wahayin wannan alqur'ani ya zuwa gare ni dan muku gargadi da shi wato alqur'ani na shaida ne bayan gaya musu Allah shaida ne sai ce to an yi ga aya kuma akan gaskiyar abin da nake faɗa shine alqur'ani to an yi an yi wahayin wannan alqur'ani wanda mu'jizarsa ta zama to shaida a gare ni domin kun gagara yin kamar ta, to an yi wahayinsa domin ne gargaɗi da shi wannan ya nuna kan cewa babu wa'azin da ya kai wa'azi da alkur'ani kuma idan mutum bai wa'azi da alkur'ani ba to ya waila kai cansa domin ina kuma zai je ya samu abin da zai masa wa'azi idan alkur'ani bai na mutum wa'azi ba ina zai samu abin da zai masa wa'azi to shi yasa duk abin da zai kashe zuciyarka ya zama to alkur'ani baya ratsa ka ka guje shi ɗaya daga cikin abin da yake sanya wannan nisa daga ambaton Allah rashin zikiri rashin zikiri shine yake tsekasar da zuciya sai ya zamanto alkur'ani ba zai wa'azi ba za ka wa'azi da shi ba to yayin da wannan abin ya faru kuwa to mutum ya shiga cikin tashin hankali Allah ya kiyashe kuma an yi umarni na yi gargadi na gargaɗe ku ku waɗanda wato aka saukar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi da kuma duk wanda alqur'ani ya rubuta shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba amma alqur'ani ya kai gare shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata gargaɗe annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata shine sa'id ibn jubair yace duk wanda alqur'ani ya rubuce shi to tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar masa da sako ne muhammad ibn ka'ab al-qarabi yace man balaghahu al-qur'an fa ka'annama ra'a an-nabiy sallallahu alaihi sallam wa kallama duk wanda al-qur'ani ya kai mata, to kamar ya ga annabi kamar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma yayi zance da shi to wanda ya nuna kan cewar risalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kowane zamani ce ta ko amma isar alkur'ani ba wai kawai ka ji karatun alkur'ani a rediyo ba a'a ka ji shi ka fahimce shi da haka waɗanda suke jin alkur'ani amma ba san ma'anar ba hujja ba ta hau kansu ba sai hujja tana hawa kansu idan ake musu bayani wa ma arsalna min rasulin min rasulin min nabi illa bi lisani qawmi wa ma arsalna min illa bi lisani qawmi ba mu aiko da wani manzo ba face da harshen mutanen ka li yubayyana lahum dan ya bayyana musu saboda haka jin alqur'ani ma'ana da bayanin sa shine lokacin ne hujja za ta hau kan mutum to sannan Allah madaukakin sarki ya sake komawa dai kan tauhidi a da shirka ku yanzu kuna shaidawa bayan ya Allah shi yayi shaida akan abin da ya saukar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shaida da tauhidi shine akbar shahid to ku kuna shaidawa cewa Allah yana da ababan tarayya wato Allah yana da akwai wato akwai gumaka da suke tarayya da Allah ko kuna shaida to in in suka ce suna yi to Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul la ce ne ni ba na shaida ni ba zan yi shaida ba to saboda haka sun san ku shi abin da ya taka na ilimi da kuma shaidar da suke masa akan gaskiya baya ƙarya saboda haka wannan ma usubi ne na na rusa hujjar to sannan Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ilanin tauhidi qul inna ma huwa ilahun wahid abin bauta guda ɗaya ne shine Allah wa inna ni bari mimma tushrikun kuma ni na kubuta daga abin da kuke tarayya da shi to sannan Allah ta'ala yace allazina atina hum to ai waɗanda muka ba su littafi da kuke cewa mun tambaye su sun ce ba sa shaida ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba san wannan abin da yazo da shi ba to sai ce waɗanda muka ba su ilimin littafi sun san shi suna sanin sa kamar yadda suka san su ƴaƴa sai aka yi amfani da al'abna 'ya'ya maza saboda ɗa namiji shi ne kullum yake tare da ubansa saboda haka bai taba ɓuya gare shi ba koyaushe mutum zai gan shi to kamar yadda ɗan mutum ba zai ɓuya gare shi ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya ɓuya a gare shi an tambayi Abdullahi ibn Salam da aka karanta masa wannan aya yake kai ni na fi sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ɗana domin yadda ta take da na gan shi ba na ko shakka amma ɗana kuwa ban san abin da matar ban san abin da uwar su ba isa matuƙa kenan wajen sani to allazina hasiru anfusahum hum la yu'minun wanda suka tabar da kawo kansu su kam su ne ba ka imani daga cikin ahlul kitabi din ko daga cikin wanda suke kai magana zuwa ahlul kitab akwai daga wanda isharar ne ga cewa daga cikin ahlul kitab akwai wanda su ba sa imani suna inkari mukabara saboda ne in tabar da kawo kansu duk wanda bai yi imani ba yayi asarar kansa domin zuwansa duniya ne ta amfana masa mai zuwansa duniya ya yi amfani da shi shekara saba'in kwanciyar kabari kawai ta ninka shekarun da mutum ya yi a najinkin bane da kuma tashin alfiyama da rayuwa ta jirgin to idan mutum ya zo ya yi asarar wani kuma wannan ce ta damar kawai na yan shekaru shi ne fa kaɗai damar ba? babu maimaitawa shi ne fa kaɗai damar to wanda ya yi asarar wannan ya salwantar da ita wanda bai yi imani ba ai kaga shi ne ya asara in dai ya zo ya gama bai yi imani ba kuma imanin nan shi ne rabanka shi ne tsiranka ya zama to ka zo ka gama rayuwar ka ba ji imani ka rasa gaba ki ɗaya ka yi asarar rayuwar duniya sannan kuma ga asara babba ita cikin azaba Allah ya kiyaye yasa kaga wannan nabi waje na biyu kenan da Allah ya ambata a wannan sura alladina khasiru anfusahum fahum la yu'minun Allah madaukakin sarki ya haskaka zukatan mu da hasken imani Allah ya ta Allah ya kashe mu tabewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk